kun san dokta yana nan kuma ainihin shek habibu ya haya ƙaura yana nan kuma shahararren alaramman nan abubakar adam yana nan don haka ku biyo mu ku yi haƙuri kafin isowar malami na gaba muna tunatar da 'yan uwa cewa a nan masallaci akwai tirela da za ta tashi gobe ta 'yan agaji har ma da farar hula ko tireloli in ji wani dan agaji za ta tashi nan insha Allahu da safe kuma zuwa adamawa da ƙarfin Allah don haka insha Allahu muna gayyatan 'yan agaji kan ba sai an gayyace su ba ma farar hula su zo su cika wannan mota naira 600 ne kacal amma muna roƙo a nan ta yiwu wa'yansu bayan Allah ko su ba da kuɗi ko kuma su sake ɗaukan motocin Allahu akbar a takbir Allah ka ji kan AA tofa Allah ka gafarta masa duk inda mota take yanzu a tafi wa'azin ƙasa sai ya ce ta dawo ta ɗauki jama'a zuwa wajen wa'azin ƙasa ko ya ɗauki kaya ya sauke Allahu akbar wannan bawan Allah wanda aka yi zaman nan aka yi wannan taro na walima saboda shi shine alhaji abba usama shi ma motocinsa haka suke in dai suna ƙasa da ce to su kama hanya zuwa wajen jihadi kawai saboda haka yan uwa musulmi manya-manyan masu ba da gudunmawa ga lokaci fa ya zo yanzu fa al'amarin ya zama sabo don haka don allah a tashi tsaye wannan wa'azi da za a yi na adamawa don Allah a cika shi kuna gani a sunna tv ana cewa wa'azi ne na haɗa kan al'ummar musulmin afirka ma ba najeriya ba kuma tuni wa'insu sun taso daga kasashen afirka daban-daban suna nan hanya suna ta zuwa saboda haka yan uwa muna gaya wa su aa garba da su alhaji gambo isari su alhaji sabotumu su alhaji adamu malam su shi su malam ibrahim zamfara su ainihin alhaji ainihin sabotumu da shauran manya-manya manya-manyan masu kuɗinmu duka ga sunan dai su ibrahim st da shauransu manya-manya duka muna gayyatan ku cewa don allah a tada motoci zuwa adamawa don allah a bada gudunmawa motocin nan su tafi zuwa in ba za ka je ba ka ɗauki motoci in ba za ka ɗauki motoci ba ka ba shugaba ɗan musa kuɗi zai sa a ɗauki motoci wanda yake kashe wutan wani nasa tana ci Eh, dan Musa dan Musa shugaban kungiya na local government Allah ya saka masa da alkhairi don haka ƴan uwa dan Allah ayi kokari wannan wa'azi ayi hoɓɓasa mu tashi mu barka dan wanda da su zauna tare da mata duk mu tafi Adamawa Allah ya ba mu sa'a malami na gaba a kuma na ga ƴan uwa musulmi an kawo abincin walima gashi nan a gaban wayansu don Allah wanda ba su samu abincin ba su yi ta salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu malami na gaba shine Dr. Ibrahim Dr. Sale Abdullahi Pakistan Kano shugaban shugaban kungiya na jihar Kano gaba daya kuma in an ce doktor to ba sai an yi wani magana ba karin kai ku da nisa duk fadin Najeriya gaba daya shine dan adam na farko da ya taba cin gasan karatun alkur'ani a waje tun yana ɗan shekara goma sha kaɗan ya haddace alƙur'ani aka yi kuma ta gwagwarmaya yanzu kuma gashi ana ta kai ila ila atanal yaqin har sai Allah ya karɓi rayuwar mu Allah ka haɗa mu a jannatul firdaus doctor bismillah tare da shi akwai alarama ismail abdullahi mangu plateau state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 الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يعمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء اللهم زكنا والله سميع عليم ولا يعتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Allah saka da alkhairi su da daga Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك يوم وانا الأمر مسلمي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah muna sabunta godiyarmu gare shi saboda ni'imar da ya mana ta addinin musulunci muka taru a nan kuma gobe ma in Allah ya kaddara muna raye muna lafiya za mu taru a adamawa domin a gargaɗe mu a faɗakar da mu a wa'azantar da mu a ilmantar da mu yadda za mu ƙara kyautata rayuwarmu a cikin addininmu na musulunci ya Allah muna maka godiya akan wannan ni'ima kuma muna neman ka ƙara mana wannan ni'ima ni'imar san addini ni'imar san wa'azi Allah kuma ka yi mana arziki da ni'imar aiki da wa'azin da ake mana yan uwa musulmi inda za mu faɗa wa kanmu gaskiya muddin da mun zo nan ne don mu ji wa'azi mu ƙaru to iya wa'azuzzukan da malamai suka yi mana a ai daban-daban babu shakka ya kamata a ce mun samu guziri wanda za mu je mu ƙara kyautata iliminmu domin an tunatar da mu abin da dama ƙila mun sani an tunatar da mu abin da ƙila mun manta saboda haka muna fata abin da aka yi Allah ya sa masa albarka ba don bin umarni ba da ban ga dalilin hayowa nan don ƙara wani abu akan abin da aka riga aka faɗa ba amma munasabar aure ta haɗa mu dalilin wani dan uwa masoyin wannan kungiya masoyin malaman wannan kungiya Allah ya kaddara ya aurar da yarsa kuma ya buƙatar da al'umma fahimtar addini to duk abin da ya kamata a faɗa a wannan wa'azin na yau da sauran wa'azuzzuka da aka yi ta yi game da abin da ya shafi harkar aure na tabbata mun ji auren nan ibada ce shi dama biyayya ga Allah ta shafi kowane ɓangare na rayuwar musulmi babu wani ɓangare na rayuwar musulmi face biyayya ga Allah tana cikinsa inda an kyautata niyya akwai aya guda ɗaya a cikin alkur'ani mai girma aya ta 177 a cikin suratul baqara wannan aya sai ta dunkule duk abin da yake shine biyayya ga Allah ayan nan ba za ta fassaru ba tana da tsawo amma za mu ɗauki wata gaba ta cikin ayar mu ƙara ilmantuwa da abin da ayar take cewa Allah rama za ka tuna ayar laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائل السائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البعثاء والضراء وحين البعث أولئك أولئك الذين صدقوا وأولئك aya ɗaya ce dida cewa aya tana da tsawo amma Allah ya yi magana akan birri birri iri uku a cikinta ya yi magana akan birrul aqida al'imanu billah al'imanu bi kutubillah wa bi rusulillah wa bil yawmil akhir ta yi magana akan birrul akhlaq wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil ta yi magana akan birrul amal wa aqama salata wa ata zaka duka waɗannan nau'uka na birru iya wannan ayar kadai wannan ayar ta 177 a cikin suratul baqara wallahi da za mu yi ƙoƙarin fahimtarta mu ɗabbaƙa ta a rayuwarmu ta iyalinmu alaƙarmu da ubangijinmu a nan aya tana kiranmu mu imani da Allah abubuwan nan guda biyar da wannan aya ta kira mu abubuwa na farko al'imanu billah al'imanu bil akhiri wal mala'ikati wal kitabi wan waɗannan abubuwa guda biyar daga cikin rukunan imani guda shida duk wanda ka cire daga cikin imani ya ruguje imani da Allah in babu shi maganar imani da mala'iku maganar imani da annabawa bata mata so ba in har ba a yi imani da akwai Allah ɗin ba ko kuma ba a yi imani da sufofin Allah ba ko ba a yi imani da ainihin wato ayyukan Allah subhanahu ta'ala ba ko ba a yi imani da ainihin yanda ya kamata a bauta wa Allah subhanahu ta'ala ba idan ka zo imani da ranar lahira ko da ka ce ka yi imani da Allah ka yi imani da mala'iku ka yi imani da annabawa amma ba ka yi imani da ranar lahira ba to rayuwarka za a samu zalunci za a samu wauta za a samu rashin kan gado saboda baka yadda za a hisabi akan abin da kake faɗa ko aikatawa ba imani da mala'ikun Allah idan baka yi imani da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ba to gaba ɗayan al'amura su duguje domin su mala'iku su ne wasu da tsakanin Allah da annabawan da mala'ikun ke kawo wahayi don a gaya mana in ka ce babu mala'iku ba kama yadda akwai mala'iku ba kenan baka yadda ma wani sako ya zo ga wani annabi zuwa daga annabawan Allah ba in baka yadda sako ya zo ba gaba ɗaya baka yadda da addini ba baka yadda da ranar lahira ba abinda ka yi iman imani da shi kuma mala'ikun nan yan uwa musulmi ina son dan jawo hankalinmu kaɗan saboda rashin lokaci akan muhimmancin imani da mala'ikun Allah mala'ikun Allah kamar yadda na riga na faɗa cewa bayi ne na Allah Allah ya halicce su daga haske khuliqatil mala'ikatu min nurin an halice mala'iku daga haske iyanan manzon Allah ya faɗa bai faɗa mana hasken mai ba hasken rana hasken wata hasken mai khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqa adam min wusifa lakum an halicci annabi adam da abin da aka wasafa muku shine an halice daga yumbu to mala'iku an halice su ne daga haske kar ka ƙara akan haka ba ruwanka da binciken wani irin hasken sannan ba mu san ba wanda zai isa ya ce maka ya san lokacin da Allah ya halicci mala'iku amma dai abin da aka yi ittifaki halittar mala'iku ta rigaye halittar ɗan adam kafin Allah ya halicci ɗan adam ya halicci mala'iku amma yaushe ya halicce fara halittar mala'iku bai faɗa ba annabi bai faɗa ba duk wani ƙari akan wannan zai zama karambani mala'ikun nan na Allah subhanahu wata'ala suna da girma suna da girman jiki kuma suna da yawa kuma ɗan adam bai iya su in banda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam girman jikin mala'ika manzo Allah ya ce wata rana ya ce a cikin hadisin Abu Dauda wanda Imamu uh, wanda Albani ya tabbatar da ingancinsa a cikin Sahihu Abu Dauda yake cewa Annabi ya ce an bani izini an min izini in yi bayanin ɗaya daga cikin mala'ikun Allah ma wanda suke ɗauke da al'arshi ya ce tsakanin kunnensa fatar kunnensa zuwa kafadarsa daga kunnensa zuwa kafadarsa in kana son ka kai kana ainihin wato da kanka faɗa suka je wajen kunnensa sai ka yi tafiya ta shekara ɗai ɗai ɗai har shekara ɗari bakwai daga kunnen mala'ika zuwa kafaɗarsa tafiyar shekara ɗari bakwai wannan ya isa ya nuna maka girman mala'ika mala'ika jibrilu yana da fuka-fike guda ɗari shida kowane ɗaya in ya buɗa zai lullube wannan duniyar tamu gaba ɗaya zai lullube duniyarmu gaba ɗaya in kana son ka san yawan mala'ikun allah subhanahu wa ta'ala manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan baitul ma'amur baitul ma'amur ɗaki ne da Allah ta'ala ya halitta mala'iku suke shiga tun da aka fara tun mala'iku lokacin da ba mu san adadin lokacin ba ba mu san farkon lokacin ba kullum sai mala'ika dubu saba'in ya shiga ya yi ibada in ya fita gobe wasu dubu saba'in din ne waɗannan ba sa ki dawowa ba kullum haka ake kuma haka za a ci gaba da yi har ranar da Allah zai tsaye da wannan ko ranar da Allah zai tashi alkiyama wannan ya isa ya nuna maka wani sura da za ta sake nuna maka mala'ikun Allah suna da yawa ya'yan wa manzan Allah ya ce jahannama tana da linzami guda dubu saba'in Allah ya kare mu lokacin da za ta ringa yunkurin ta afko kan mutane a filin tashin alkiyama wannan linzamai nata guda dubu saba'in Allah zai umarci mala'ika ɗai-ɗai-ɗai har guda dubu saba'in kowane dubu saba'in suna riƙe da linzami ɗaya yan uwa dubu saba'in sau dubu saba'in nawa kenan wajen biliyan hudu da wani abu waɗanda su kula da linzamin jahannama kenan yan uwa Allah bai ce mu bauta mana ba dan ya rasa masu bautarsa duk da yawan nan na mala'iku ba mai saban Allah ko ɗaya a cikinsu duk da girman nan nasu sannan kuma saboda girman ka da kima ka kai ɗan adam sai Allah ya ajiye mala'ikun nan suna taimaka hidima a duniya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma rajulin يعود مريضا ممسيا إلا خرج له سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريط في الجنة وإذا أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي حتى يمسي wa kana lahu kharifun fil janna zuwa duba marar lafiya kawai saboda ka tashi ka ji wani dan uwanka musulmi sawa'an ka san shi baka san shi ba kawai wata rana ka bushe iska ka ce bari in je asibiti in duba marasa lafiya zuwa duba marar lafiya kurin annabi muhammad ya ce duk wanda ya fita ya tafi zai je ya duba marar lafiya saboda wannan aikin da zai yi inda safa ka fita za ka duba marar lafiya annabi ya ce za a girke mala'iku guda dubu saba'in mala'ika dubu saba'in aikin da za a bashi ya yi ta nema maka gafara har yamma sannan kana da kharif a cikin gidan aljanna malamai suka ce menene kharif kun sa a zamani akwai akwai a saif akwai ashita akwai damana damana shine lokacin nema to wannan kharif din wato ainihin wasu ka ce shekara arba'in saboda kharif ɗaya ne a cikin shekara suka ce allah zai bashi kharif guda arba'in wato shekara arba'in kamar za a baka fili ko ladan aiki ko albarka ta tsawon wannan wato damana damana har guda arba'in wannan fa saboda ka je ka duba marar lafiya musulmi dan uwanka kuma mala'ika za a sa yana maka wannan hidimar من خلفه يحفظونه من أمر الله هو مؤكبات الله يتي ينا mu'aqibat wannan wannan zai zo ya aiki ya gama wancan ya tafi ya karbe shi aiki shi kuma daga baya wannan ya zo ya karbe shi aiki kowane dan adam yana da wannan ko wannan zai nuna maka iya yawan da mala'iku suke da shi kowane ɗaya daga cikin wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dhikra lil bashar kowane ɗaya daga cikin mu nan yan uwa kaddara akalla yana da mala'ika guda biyu wanda yake kula da shi in za ka fada rami in za ka fada in dai kana zikiri to Allah zai hana wato ka afka cikin wahalar da za ka kasa fita saboda mala'ikun nan Allah ya ce ya hafa zonahu min amrillah ai ya hafa zonahu bi amrillah saboda umarnin da suka samu daga Allah su tsare ka su baka kariya to abin da nake so in jawo hankalinmu nan yan uwa shine nan inda na zo samun kariyar ubangiji mu da Allah ya kaddarawa shiga wannan layi na da'awa mu ɗauki da'awan nan ibada ce mu yi haƙuri mu daure yaudara da ƙarya da juya magana ba za su canja hakika ba mu yi haƙuri ibada muke yi yanda muka san ba wanda ya isa ya bata mana rai mu daina sallah wallahi ba wanda ya isa ya bata mana rai mu daina wannan da'awar mun dauki wannan da'awar daidai da sallah mai tsammanin zai zo ya hau kan mimbari ya ci mutuncin wane kila wannan ya fusata mu mun wuce nan an wuce wannan shafin magana bautar Allah ake yi duk abin da za a yi mana wallahi bai kai ɗaya bisa dubu ɗin abin da aka yi wa annabi ba sharrin da aka yi an ce annabi boka ne an ce masa makaryaci ne an ce masa mahaukaci ne kai karewa an ɗauke kayan annabi musa yana wanka aka kayan Allah ya ubangi saboda ana zargin wai ko yana da gwaiwa ko yana da albaras ciwon albaras aka zo aka ɗau Allah ya umarni dutsen da ya ajiye kayansa a kai dutsen ya ɗaga ya tafi har ya zo da shi inda banu isra'ila suke babu komai a jikinsa domin Allah ya wanke shi ya gwada abin da aka tuhume shi babu ƙage da sharri da juya magana kar ya ba ku tsoro nan da Allah yake mana albarka da ita mu rike sunnan nan da ake jin haushin mu akanta mu rike mu girmama junan mu mu kaunaci junan mu mu taimaki junan mu mu yafe wa junan mu wannan duk wanda yake kaunar sunan nan wallahi shine abin da ya kamata ya yi amma wanda yake ganin zai yi business da wannan harka ya mai da ita cuwa-cuwa ga fili ga mai doki wallahi kamar yadda Allah yake cewa wal aqibatu lil muttaqina duk mai ƙarya da wannan addini da mai ƙarya da sunna kasaman billahi sai ya ruguje sai mai bin gaskiya ya miƙe ku yi hakuri ku ci gaba da rike malaman ku tilka الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين wato ni dama kamar da ce ba na son ƙara akan abin da ina son in jawo hankalinmu mu yi haƙuri kariyarmu abu biyu ne yan uwa na sha faɗa zan maimaita duk wanda ya ɗauki wannan layi na da'awa wallahi kariyarsa guda biyu ne abu na farko mu tsaya mu dage abin da muke yi na ɗaukaka wannan addini in kaɗan Allah ya ba mu iko muke yi inda yawa Allah ya ba mu iko muke yi inda iliminmu Allah ya ba mu iko muke yi ko da ƙarfinmu ko da kakinmu na agaji ko da dukiyarmu ko da mulkinmu ko da wata ƙofa dai Allah ya ba mu dama mai wannan hidima babban magana ita ce mu tsarkake niyya mai dan Allah kowa Allah ya ga dan Allah yake yi wanda yake dan Allah bai na dama, bai da na sani abu na farko kenan shine babban security dinmu security dinmu na biyu duk mutumin da yake ya yi imani da Allah yana biye da sunnar manzan Allah ko da siyasa ta raba mu ko da wani ra'ayi na duniya ya raba mu kar ka kuskura ka mutu ka je gaban Allah Allah ya leka zuciyarka ya ga ka mutu kana da gaba da shi mu kaunaci mu dan Allah wannan kungiya da ta gama mu ba don ita ba da ban san gombe ba ba dan ita ba kila da baka sanni ba da ban san ka ba muna ƙaunar juna saboda Allah ya haɗa mu ƙarƙashin wannan ƙungiya to mu cire gaba mu cire kiyayya mu cire hasada mu ƙaunaci juna dan Allah mu gode wa Allah wannan ni'ima ba mu butulce masa ba saboda haka ina idan muka yi wannan muka je ranar alkiyama Allah ya ga mun yi 'yan uwantaka saboda Allah na mutu babu gilli babu hasada babu mugunta babu mugun nufi a zuciyata a dangane da wani dan uwana musulmi mai bin sunnar manzon Allah sannan abin da na yi na wa'azi na ilmantarwa na agaji da sauransu Allah ya ga dan shi na yi wallahi in dai ina dauke da wannan zuciyar mai son ya kashe ni in ya ga dama ya tare ni a kasuwa ya kashe in ya ga dama ya tare ni a titi ya kashe in ya ga dama ya hauro gidana ya kashe ni in dai zan je gaban Allah da wannan zuciyar wallahi ni ina ganin na sha ruwa ta sha in dai zan je gaban Allah bi kalbin salim salimun minal nifaq salimun minal bid'a salimun minal hasad salimun minal ghilli salimun minal makari salimun minal kaidi in dai zan je gaban Allah da wannan zuciyar ni a gani na ruwa ta sha yan uwa kowa ya ɗauki niyya mu wanke zukatanmu ba kuɗi ya haɗa mu ba ba abin duniya ya haɗa mu ba ba mukami ya haɗa mu ba yan uwantakar addini ta haɗa mu idan wani yana ganin zai iya don yadda abubuwa suke nunawa alamu suna gwada wallahi wani da yana da iko ya ga wasu daga cikinmu ba su kai gobe ba wallahi da za a ce ya ba da kuɗi a yi wannan zai aikata akwai wanda yake ganin irin su malam kabiru gombe irin su Abdullahi Balalau irin su karabu da wani wake ta abin nan ana ta maguzan kirki wake ta su ci wake ana magana irin su wayannan bayan Allah su gero wanda suka kara ɗaya Afirka suna yada sunna wallahi abin bakin ciki a samu mai da'awar sunna yana ganin da yana da da ya zai samu yadda yake so kila da gero bai kai gobe ba subhanallah yan uwa musulmi kaga ana mummunan fata ana mummunan fata kuma ana da'awar sunna an tabe an yi asara wallahi yan uwa mu wanke zukatanmu dan Allah dan girman Allah yan uwa mu wanke zukatanmu muna taruwa taruwar nan da kuka gani ba ita Allah yake kalla ba taruwar zuciya ce ta hada mu ba taruwar ganga jiki ba Ta tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la yaqiluna duk wanda suke a taru a nuna wa juna hakora, a yi dariya amma a zuci kaman ya halaka ka bai ka, bai son ka. Allah ya ce masu irin wannan ba su da hankali wawaye ne mahaukata ne yan uwa ba za mu so mu zama mahaukata ba Allah ya shirye da mu mu ci gaba da bin Allah mu shekarunmu sun tafi matasan ma wanda suke wanda suke biyo baya Allah ba cewa ya sai wanda ya fi wani shekaru ne zai fara ɗauka ba mutuwa ba ma tsoronta abinda zai biyo bayanta muke tsoro dan tsoron abin da baka iya kaucewa bai da ma'ana diya da kake tsoron mutuwa baka iya kauce mata kuma an rubuta alawul mahfuzu yaushe ne da wani sababi a wani guri ta yaya zaka mutu baka iya canja ko daya to tun da mutuwar baka iya canja komai dole sai ka mutu amma babban abin da kake iya canjawa kana da dama yanzu ka canja shine abin da zai biyo bayan mutuwa <laughs> yadda hisabi zai yi sauki dazun da mala yake gaya mana me yi abin da zai kawo mana hisabi mai sauki Allah ya Allah ya shiryar da mu Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala ilmina Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina ilmina wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to to Allah ubangiji ya sanya mana zukatanmu Allah ya taimake mu Allah ya samu yi aiki da abin da aka gaya mana Allah ya ba mu dacewa <clears throat> yan uwa musulmi duk wanda kuka ji mun ambace shi a nan a wannan mumbari game da harkan addini to mai taimakawa ne wa addini muna fata kuma Allah madaukakin sarki ya taimake mu gaba ɗaya ba da ikon kuma taimakawa